Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan murya Amurka akan mitoci 25, 21 Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar 8 ga watan Yuli shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Yau aka shiga rana ta karshe ta taron kolin ƙungiyar ƙasashe ashirin mafiya tattalin arziki na duniya yayin da ake fuskantar ƙarin zanga-zanga ta masu adawa da wannan taron. dakarun tsaron iraki sun ce suna sa ran ayyana samun nasarar kwato lahirin birnin mosul nan da 'yan sa'o'i kaɗan a shekara ta biyu a jere kuma yawan hare-haren ta'addanci da ake kaiwa a nahiyar afirka zai ragu kan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa an kawo ƙarshen shirin bikin ranar soja a najeriya ko wani irin ƙasidu aka rufe bikin da su ensure the political stability in the northeast of Nigeria by defeating the Boko Haram terrorists in Borno, Yobe, and Adamawa states. An tabbatar da kwanciyar hankalin siyasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta hanyar ragargazar 'yan ta'adda na Boko Haram a yankin. A yau Asabar ne kuma hukumar zaben Najeriya aina ke gudanar da zaben cike gurbin dan majalisar da mai wakiltar jihar Osun ta yamma. sunana alhaji sani abbas adallake ina nan garin aide a jihar osun tun jiya na baro ille ife na zo nan inda na yi rijista nan kuma na zo na jefa kati na na zaɓe haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke rubuto mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum yau aka shiga rana ta ƙarshe ta taron kolin ƙungiyar ƙasashe ashirin mafiya ƙarfin tattalin arziki na duniya wato g20 yayin da zanga-zangar nuna kyamar taron ke karuwa kuma yayin da shugaba donald trump na amurka ke mamaye ajanda wannan taron kolin a gefen wannan taro shugaban na amurka ya gana da shugabannin birtaniya indonesia singapore japan da kuma china har ila yau trump ya shiga tattaunawar da aka yi kan haɗa kai da ƙasashen afirka wajen tunkara batutuwan ƙaurar bakin haure da kiwon lafiya ya kuma bi sahun shugabanni wajen shiga wani taron kan mata 'yan kasuwa inda ya ce amurka za ta yi alkawarin dala miliyan hamsin ga shirin tallafawa mata da kuɗi domin bunƙasa sana'o'insu shirin da majalisar ɗinkin duniya take gudanarwa kuma ɗiyarsa ivanka take goyon baya To sai dai kuma babban abin da ya fi jan hankali a wajen taron kolin na kwanaki biyu shine zaman da shi Trump ɗin ya yi da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a jiya Juma'a. Da alamun shugabannin biyu sun yi ganawa mai gamsarwa ta tsawon awa biyu da wani abu tsakanin su har ma ta kai sai da shugaba Trump ya ɗage ganawar da ya shirya da Prime Minister Theresa May ta Birtaniya zuwa yau Asabar saboda sun shiga cikin lokacin wannan. a halin da ake ciki birnin hamburg a kasar jamus na fuskantar ƙarin zanga-zanga ta masu adawa da manufofin taron kolin ƙasashen masu ƙarfin tattalin arziki da ake kammalawa yau asabar a wannan birni a bayan ta zoma da ta barke a sanadin zanga-zanga a daren da ya shige har zuwa asubahin yau asabar 'yan sandan hamburg sun ce sun kama mutane akalla goma sha uku daga bisani kungiyar kare muhalli ta duniya da ake kira greenpeace ta wani makeken allo ko kyalle a kan wata gadar da ke kusa da wurin taron kolin wanda a jiki aka rubuta cewar kungiyar g20 ku kawo ƙarshen amfani da kwal kafofin labarai sun ce ana sa ran za a gudanar da wata babbar zanga-zanga a yau asabar da rana wata kungiya mai suna hamburg pushes back ta ce tana sa ran mutane dubu talatin za su halarci wata zanga-zangar da ta shirya a yankin bakin ruwan hamburg a jiya juma'a 'yan zanga-zanga sun yi mummunar aron gama da 'yan sanda inda suka raunata 'yan sanda kusan 200 da wasu 'yan rajin masu yawa 'yan sanda suka ce sun samo ƙarin jami'ai guda 900 daga wasu sassan ƙasar ta jamus domin su taimaka wajen shawo kan wannan lamari abin da ya kawo adadin 'yan sandan da aka girka birnin hamburg zuwa dubu ashirin har da wani abu a kai 'yan sandan sun yi sintirin wuraren da ake zanga-zanga kuma a yayin da akasarin su ana yi ne a cikin lumana akwai waɗanda suka sanya wuta a motoci ko suka rika jifar 'yan sandan da kwalabe ko suka yi ƙoƙarin shiga ɗakin da shugabanni suke gudanar da wannan taro wasu 'yan zanga-zangar ma sun jefa bom na fetur suka cinna wuta kan tituna ko suka farfasa kantuna suna kwasar ganima labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun tsaron iraki sun ce suna sa ran ayyana samun nasarar kwato lahirin mosul nan da 'yan sa'o'i kaɗan abinda zai kawo ƙarshen rabin daular da 'yan daesh suka yi kirarin kafawa wato ɓangaren da ke cikin iraki wani wakilin gidan talabijin na iraki da ke tare da sojojin kasar a bakin daga ya ce saura 'yan mintoci wato 'yan mitoci kaɗan suka rage a hannun mayakan daesh da suka rage kuma nan da 'yan sa'o'i kaɗan ake sa ran gamawa da su sojojin kawance suna lallasa mayakan daesh ɗin da ba bamai daga sama domin ba sojojin iraki damar shiga ta ƙasa su ƙarasa su a garin na mosul wata da watannin da aka yi ana yaƙi ya lalata kusan dukkan unguwannin da suke cikin ganuwar mosul ciki har da babban masallacin nan na al wanda aka gina shekaru 850 da suka shige tare da sa mai tsawon mita 45 wanda 'yan tsagiran suka tarwatsa kwanakin baya majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa za a buƙaci kuɗi sama da dala amurka miliyan dubu ɗaya domin gyara kayayyakin buƙatun yau da kullum da aka lalata su a mosul Hare-haren ta'addanci sun kashe mutane fiye da dubu ashirin kai tsaye a nahiyar Afirka cikin shekaru biyar da suka shige. Ƙungiyoyi guda biyu wato Boko Haram da Al-Shabab su ne suka kai kashi 71 cikin 100 na waɗannan hare-hare. Haka kuma waɗannan ƙungiyoyin guda biyu su ne suka kashe kashi 91 daga cikin 100 na waɗannan mutane. To amma duk da yake har yanzu akwai waɗannan ƙungiyoyin guda biyu suna kuma gudanar da ayyukansu yawan mace-macen da suke haddasawa zai ci gaba da raguwa a shekara ta biyu a jere a bana inda wannan shekara yawan hare-haren su ya ragu sosai idan an kwatanta da shekarar 2012 shekarar da abin ya fi tsanani wannan sakamakon yana kunshi cikin bayanan da muryar amurka su daga wata hukuma da ake kira acled a takaice wadda take bin sawun duk wani harin da aka kai da makami da wurin da aka kai da kuma irin barnar da aka yi a nahiyar afirka irin hare-haren da hukumar take bin sawo sun hada da na ta'addanci da na siyasa da kuma waɗanda suka shafi zanga-zanga alkaluman da wannan kungiya ta ta tattara sun samo asali tun daga shekarar 1997 kuma takan yi hakan ta hanyar nazarin duk wata kafar labarai a inda abin ya faru da bayanan da gwamnati ke barwa har ma da na kungiyoyi masu zaman kansu. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla a najeriya an kawo ƙarshen bikin ranar soja inda aka gabatar da jawabai kusan baki ɗaya akan rikicin boko haram wakilin murya amurka hassan mai na kaina ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗo mana daga abuja yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram shine babban batun da ya mame wannan taro na ranar sojoji. Tsohon kwamandan da ke yaƙi da Boko Haram na Operation Lafiya Dole, Manjo General Leo Erabo shine ya gabatar da kasida. the political stability in of Nigeria by defeating the Boko Haram terrorists in Borno, Yobe and Adama states. An tabbatar da kwanciyar hankalin siyasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta hanyar ragargazar 'yan ta'adda na Boko Haram a yankin. Idan kuma za a asase irin rawar da mu sojoji muka taka shi ne, za ga cewar duk matakai na gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi suna nan a hedkwatocin su suna aiki a halin yanzu. General Irabo ya ce wannan hoɓɓasa na sojojin Najeriya ya kuma kawo haɓakar tattalin arziki a yankin. The economic talks about the restoration of socio-economic activities in Borno, Yobe, and Adama states. batun tattalin arziki na nufin maido da hada-hadar tattalin arziki na yau da kullum a eh, jihohin borno yobe da adamawa ga waɗanda suka san jihohin yobe da adamawa a baya yanzu dai kowa san tsaro ah, kan alasan barka sai dai ga jihar borno duk da nan ma a iya cewar alasan barkan amma dai da sauran na aka ba duk da mun yanto duka sassan jihar har yanzu akwai ɗan burbushin aikace-aikace na mayakan boko haram local government areas in, borno state you still have pockets of the Boko Haram activities. To shin me ya kawo aikace-aikace na burbushin Boko Haram har wannan lokaci? Tambayar kenan da na yi wa Manjo General JS Bindawa, tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojan Najeriya da ke Maiduguri. To ka san yaƙi da Boko Haram wanda ba mu muka fara ba an yi wurare da dama yakan ɗauki lokaci. Wannan yaƙi ne mai wahala, mai sargagiya da yawa. Shi yasa kuma yakan ɗauki lokaci. Mai martaba sarkin guru Alhaji Mai Mustapha Ibn Kyari na daga cikin manyan baki a wurin taron da suka zo daga Nas ta Kano daga shiyar ta arewa maso gabas. Ba mu za mu ce sai dai godiya mu godiya Allah mu godiya sojojin kasa abin ya faru shekara zuwa shida bakwai da ta wuce ta fi karfin 'yan sanda. in ba sojan suka shigo ba ba za a samu iri kuce hankali da abin da muke ciki yanzu Allah ya kawo zaman lafiya a wannan lokaci kuma ba abin da zamu ce sai dai godiya da shi hafsan sojoji na kasa shi general Bratai Hassan mai na kai na muryar Amurka

Agai da Hassan, a yau Asabar ne hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ke gudanar da zaben cike gurbin ɗan majalisar dattijan da ya mutu mai wakiltar mazaɓar Osun ta yamma, Sanata Isiyaka Adeleke. Ga wakilin murya Amurka, Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani. A sakamakon mutuwar ɗan majalisar dattijai mai wakiltar mazaɓar Osunta Yamma a majalisar dattijan Najeriya a can baya, wato Sanata Isiyaka Adeleke a yau hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC take gudanar da zaɓen cika gurbin sanatan da ya mutu. Akan haka, ni tattauna da wasu masu jefa ƙuri'a. sunana Alhaji Sani Abbas Adallake ina nan garin Aide a jihar Osun tun jiya na baro ille Ife na zo nan inda na yi rijista nan kuma na zo na jefa kati na na yi zaɓe. Ka yi zaɓe kenan? Na yi zaɓe ƙwarai kuwa. To yaya ka ga tsarin hukumar zaɓe? Eh tsarin hukumar zaɓe komi duka lafiya lau. Alhaji Sani eh. yaya na'urorin zaɓe suna aiki? A lafiya lau komi lafiya lau ba wani matsala. To yaya batun tsaro? A tsaro jami'an tsaro suna nan suna bin su kamar yadda ya dace. Kamar mutum idan ya zo wuri. wurin jefa ƙuri'a yana ɗauka kamar minti nawa kenan. Gaskiya hisbilillahi ni ina ga ko minti biyar ma ban ɗauka ba na zaɓe na ba wani matsala gaskiya abun yana tafiya lafiya lau. Kaga jama'a sun fito sosai? A jama'a sun fito ƙwarai a nan dai local government ɗin Aden North gaba ɗaya jama'a sun fito kwansu da kwalkutan su. Kuma baka ga wata hayaniya ba har yanzu? Ba ba ba ba. My name is Amechi. Amechi, do you vote? I did. How do you see the arrangement of the INEC? For now everything is good. Shi ma meci ya ce ya yi zaɓe kuma komai na tafiya daidai. Na tuntuɓi ɗan takarar jam'iyyar PDP wanda ya gaya min cewa. I have voted already. How do you see the arrangement of INEC today? Uh, the arrangement so far, so far so good. is very, is very good, fantastic. There are some uh, politicians made that uh, some money are trying to push people not to vote, but they have resolved, they have resolved it. The material arrived uh, at the right time, yes. The security are doing a good job. They are doing well. They are ground, yes. Dan takarar jam'iyyar PDP, Dr. Otumba Nuruddin Ademola Adeleke ya ce ya kaɗa ƙuri'arsa, ya ce tsarin da hukumar zaɓe ta yi yana da kyau, sai dai sojoji sun ɗan fara tura mutane, amma daga baya an sulhunta, kuma an kawo kayan zaɓe a cikin lokaci, jami'an tsaro suna aiki mai kyau. kyau akwai tsaro sosai sai dai duk kokarin da ni don jin ta bakin dan takarar jam'iyyar APC Mudassiru Hussein ya ci tura duk dai wanda Allah ya baiwa sa'ar lashe zaben sanatan zai yi shekaru biyu ne kan karagar ta sanata cikin wanda ya fara jam'iyyu goma sha ɗaya ne ke gwabzawa a wannan zaben a cikin ƙananan hukumomi goma Hassan Umar Tambuwal Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. rabbana yayi nufi da shi sai kaga ya shi dole ne yayi maka shugaba a gai da Hassan to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Malam Ahmadu Manaja unguwar karofin madaki Bauchi da sauran masu sauraronmu da dama masu son sanin tarihin shahararren mawaƙin hausa nan wanda aka fi sani da rarara. Za kuma a ji ansar tambayar su Usman Dan Musa Katsina da sauran masu sauraron suma da dama da ke son sanin filayen jirgin sama uku mafiya girma a duniya. To bari mu fara da ansar tambayar su Usman Dan Musa game da filayen jirgin sama uku mafiya girma a duniya. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar da muka bayar kwanaki game da tambaya makamanciyar wannan. Filin jirgin sama mafi girma a duniya shine katafaren filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Saudiyya. wato filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na sarki fahad ko king fahad international airport a turanci ke fia a takaice sai kuma tambayar ta biyu wato filin jirgin saman da jirage suka fi tashi da sauka a kai a duniya to a nan kana maganar filin jirgin saman ƙasa da kasa na hartfield jackson da ke atlanta jihar georgia ta amurka na biyu shine filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke gurhat dubai sai kuma filin jirgin saman kasa da ƙasa na Heathrow da ke Hillington, London, sai kuma filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Tokyo Haneda da ke Ota, Tokyo, Japan. Filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Los Angeles da ke jihar California, Amurka shine na shida. Hasali ma ƙasar Amurka ce ta fi sauran ƙasashen duniya sauka da tashin jirage nesa ma ba kusa ba. watakila kuma za ka so sanin cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa na kan gina wani filin jirgin saman ƙasa da ƙasa mafi girma a duniya mai suna Dubai World Central Al International Airport a Turance, wanda ake sa ran kammalawa a shekara ta 2017. To sai kuma kashi na farko na ansar su Amadu Manaja Bauchi da sauran masu mu da dama da ke son jin tarihin shahararren mawaƙin Hausan nan rarara. Idan masu tambayar na saurare, to ga ku daga bakin rarara ɗin da kansa wadda wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu. ta'uzu billahi sami alim na shaidan rajim bismillahi rahman rahim kamar yadda aka fi sani dai suna dauda adamu wanda an fi sani na da rarara an haife ni a garin kahutu dan ja local gamman state nigeria kuma na fara makarantar firamare na a nan dan ja local gamman na fara secondary wanda ban karasa wani taho neman ilimin addini nan kano wanda wani tashi har Allah ya kawo muka wannan kadamin da muke kai a takaici um, kana da aure ne eh ina da aure ina da mata biyu ina da ya biyar uh, su ta gaba shi ne suke cewa wai yaushe ne ka fara waka eh gaskiya na fara waka yau shekara ina ganin goma sha ɗaya kenan ko ba kai sha biyu ba da haka da fara wakata to eh, ya zuwa yanzu waƙoƙi ko kana da jimlar waƙoƙin da kai don sun ce waƙoƙi nawa kai ya zuwa yanzu da muke magana da kai to gaskiya ba zan iya tantance maka wannan ba na yi waƙoƙi kamar kaza ko kaza gaskiya saboda ita waƙa nan dai yanayi waƙa siyasa muke wata ran sai in yi biyar wata ran in yi shida wata ran in yi hudu a rana ɗaya a rana ɗaya a ma in na fito da wuri in yi guda goma wannan dan majalisa wannan gwamna wannan sanata wannan haka wani ma sanatan nijar wani haka kowa da wanda ke sha'awar a tallata shi ko ko abu da wani abu wanda ake so mutane su fahimta sai a kawo mana wannan dan jarida wancan dalibi ɗalibi eh, duka duk wanda ya zo da abin shi ce na so a a fahimtar da mutane ko ko a tallata masa shi muna yi baci gwargwado yadda za mu iya yi to yanzu ka gaya mana baka san adadin su ba amma su kuma sun nemi su san da wace waka ka fara ya ko waka da na fara yi ta na fara waka sarkin garinmu ne banja ya sarkin kahutu hmm. ai da inda zaka yanci dauda kahutu zaka yanci a musu na dauda adamu hmm. a kahutu aka haife ni sau da na fara yin waka sarkin kahutu sarkin garinmu kenan da isa na fara yi shi ka fara yi waka kenan shi na fara ma waka ka soma daga gida eh, to idan haka ne me yasa ka yanke shawara ka fara mar waka eh to ai ka san an ce kowa ba gida gida ya bashi mm. da na taho nan daga gida na zo neman ilimi wannan abun yake hmm, ta mawaka da inda suke faɗakar da abubuwa na ga sako yana da saurin shiga ta nan bangaren to shi kuma da akan ɗaki sarki na ga nima in zan taya shi murna ya kamata a ce nima na bashi wannan gudunmuwa ta wannan bangaren to shi ne bacin gurgudu na na ba shi gudunmuwa ne ma ta hanyar eh, ka ta shi munna kuma ka abin nan ya samu sarauta gaskiya ne wannan hmm. yanzu ka gaya mana cewa kai ne wato an haife ka ne a garin ka hutu yankin karamar kuma danja a can jihar katsina waɗannan masu tambaya su malam ahmadu manaja da alhaji nasiru umar suna so kuma su ji menene ma'anar rarara tunda kai ga sunanka dauda adamu ka hutu amma kuma yanzu an fi saninka da rarara menene ma'anar wannan kalma ta rarara E, shi rarara rara ake cewa rayuwa rarrabuwar ra'ayi tun muna dan muna makaranta yanayi mai ake cewa kowa ra'ayin shi daban mm. saboda haka da fahimta da fahimta sai kuma abin da ka fahimta shi ne za ka gane ko kuma abin da aka ma bayani mm. amma tashi rayuwa da rabuwar ra'ayi rayuwa ra'ayin kowa daban to kai ne ka fada wannan lafuzan haka eh ni na irin wannan mai ake cewa niki na nan eh. eh na samu kaina irin wannan kamar lakabi haka eh kamar lakabi an ce eh. daura ka hutu eh. ko kuma ka ce rarara eh to to shine sai aka takaice ta kenan rayuwa me kace rayuwa ra'ayin kowa daban ko kuma rayuwa rabuwar ra'ayi eh, eh maimakon in na kira daula in faɗi rayuwa ra'ayin kowa daban kawai sai aka takaice shi aka ce rarara wasu ma kawai rararan suke sha ba sun ce daudan ba eh <laughs> mutum ya ce rarara kawai kuma gashi ya zama suna linzami kenan ya zama suna linzami haka ne um, wai ana yanzu mun yi magana waƙar da ka fara kake cewa ta sarkin garin ka fara ah, masu wannan tambaya kuma sai suka ci gaba da cewa wai wacce waka ce ta fito da kai tunda a baya can kai mana lissafin baka ma san adadin wakokin ka ba amma yanzu ka gaya mana cewa waka sarkin garinku ka fara yi eh, to wannan waƙar kai wa sarkin garinku ita ce ta fito da kai ko kuma a a cikin waɗannan adadin wakoki da baka san jimlar su bane wacce ce ta fito da kai abin da suke so su kenan Eh, to ai waka ka san ba wuya take yi ba amma ni dai waka da na fi wadda wadda na yi ta shiga gari wadda na sani wadda zan iya cewa an fi saniya da ita waka ruwa ba ce ko ta waka mai gidan ruwa dubutu gwamna mai gidana hmm. kwamishinan ruwa na kano bai dan hali ba wadda na ma abdullahi muhammad gwarzo hmm. ina ganin ita ce tsohon mataimakin gwamnan kano kenan mataimakin gwamnan kano hmm. wadda ita na ga wannan wakar an fi sanya da ita akwai wakoki da yawa inda ni na fi son sama a lokacin amma ita wannan kuma an fi son wannan wakar a lokacin to yawanci mutane za ka ji ana cewa mai ruwa ba ba mai wakar ruwa ba ba haka ake ce masa eh, ko da yake kai ma ka ce eh, wato akwai mabambantan ra'ayi wala Allah wani wannan waka ce zai iya cewa ta fito da kai wani kuma watanta akwai wasu kuma wannan suna cewa ai wakar sardauna ce ta fito da kai da sauransu dai amma kai ka a iya tantancewa da kai da fahimtar da kai cewa eh, wakar ruwa ba bace ta fito da kai kiya eh ai ka san yadda ka faɗa din haka yanzu wani ma shi ina ganin sai gobe in ya ji masu gudu su gudu lokacin ya sanni ka san cewa tawaka ta fito ne zai ce masu gudu su gudu ce <laughs> saboda haka kila kuma sai na yi wata waka gobe sannan shi ya ji wancan ya ce ai wannan waka shi ta fito ne shi ita ya sani to haka za ka ga mutane daban-daban tunda yanzu waka tafiya take baka san iyayen da ta je ba Eh, kuma ga yanzu nan ka gaya mana cewa in ka fito ma za ka yi biyar zuwa goma a rana ɗaya. e eh, dole ta kama ai ka san aikin yadda ya zo shi za ka yi abin nan duk wanda ka samu a kan shi za ka wuce ta kan shi. to har yanzu dai muna magana waƙoƙin nan eh, su masu wannan tambaya dai sun kuma cewa wai kai kanka wace waƙa ka fi so a cikin waɗannan waƙoƙi da kai ta yi yau shekara kusan goma sha ɗaya an shiga ta sha biyu. ai gaskiya duk da ne gaskiya ina santa amma ina da wata waka wadda jama'a ma wani an ce ma na yi bai santa ba ko wata waka da nake cewa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa hmm. na fi son wakar amma yanci kai ina ganin kai baka san waƙar ba da yawa mutane da ka faɗa ma an ce musu ma na yi wakar hmm. waka yabon annabi ne kawai na tsaya na tsara ku ne yabo da aka yi a gurin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nake cewa kai ne a gaba hmm. annabi kai ne a gaban kowa wannan shine amshin thank <laughs> you To sai a kasance da mu mako mai zuwa, yanzu a madadin Malam Dauda Adamu ka hutu Rarara da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. A gai da Ibrahim yanzu kuma sai wasu ra'ayoyi da ku masu rado kuke rubuto mana ta imel. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne da ya fito daga sani mai lange-lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri inda suka ce don Allah murya Amurka ku ba mu dama don mu taya sojojin Najeriya murnar zagayowar ranar sojoji a Najeriya. Ganin cewa sojojin sun yi amfani da wannan rana wajen ganin sun taimaka wa 'yan gudun hijira gwargwadon hali. Da fatan Allah ya ci gaba da kare mana sojojinmu a duk inda suke amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga malama Aisha matar Husaini Dango ta Karasuwa daga jihar Yobe, wadda ta fara da sallama ta kuma ce tabbas gana wadda mukaddashin shugaban Najeriya ya Yemi Oshin Baje ya yi da gwamnan jihar Taraba a jiya Juma'a don sanin yadda za a bullowa rikicin Mambila da ke faruwa. Wannan abu ne mai kyau da fatan ganawar tasu za ta lalubo hanyar da za ta magance wannan rikici da ke faruwa a Mambila. Shi ko Malam Husaini Dango ta Karasuwa daga jihar Yobe cewa ya yi Muna fatan taron kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G20 da ke gudana a kasar Jamus ya mayar da hankali a kan 'yan uwa na talakawan kasashen Afirka su masu amfana. Sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fara da sallama ya kuma ce kama wasu mutane da hukumomi suka yi a jihar Kano wanda ake zargi da garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa ya yi daidai da fatan sauran hukumomi na sassan Najeriya za su yi koyi da su. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. Sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. mu na gaba cewa ina taya gwamnati da al'ummar ƙasar Ghana murnar harba tauraron ɗan Adam na farko a sararin samaniya. sako daga Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Kabir Ketu kan da har Bauchi Najeriya, wanda ya ce murya Amurka baya dama na yi addu'a ga shugaba Muhammadu Buhari. Allah ya ba shi lafiya amin sun amin. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. Shugaban ƙasar Peru ya ce watakila kafin ƙarshen shekarar nan gwamnati za ta tsaye da shawara kan ko za a ba da ahuwa, wato za a yi ma ahuwa ma tsohon shugaban ƙasar Alberto Fujimori bisa dalilai na rashin lafiya. shugaba pedro pablo kuzinski ya faɗa wani gidan rediyo na ƙasar jiya juma'a cewa duk wata ahuwar da za a yi ma tsohon shugaban ba wai ahuwa ce ta yafe masa laifukan da ya aikata ba ahuwa ce da za a yi bisa irin shawarwarin da likitocin mr fujimorin za su kawo a jiya juma'a aka garzaya da tsohon shugaban asibiti bayan abin da likitan sai bayyana zaman hawan jini da kuma bugun zuciya ba daidai ba Fujimori mai shekaru 78 da haihuwa yana da man daurin shekaru 25 a kurkuku dangane da laifukan keta haƙƙin bal'adama da zarmiya da kuma kafa ƙungiyoyin 'yan ina da kisa a lokacin da yake shugabancin ƙasar. 'Yan zanga-zanga sun fantsama kan titunan Lema babban birnin ƙasar a jiya Juma'a domin shawo kan shugaba Kudzinski kan kada ya yarda ya yi ma Mr. Fujimori huwa An sha kai tsohon shugaban zuwa asibiti bisa laulayi iri-iri tun lokacin da aka daure shi a gidan kurkuku. dakarun tsaron iraki sun ce suna sa ran ayyana samun nasarar kwato illahirin birnin mosul nan da yan sa'o'i kaɗan to madalla masu sauraron mu anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed da ya tani gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr jona Nisar fil hashin gumar ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare a wugan Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a gogon Ghana. Salamu alaikum.